Jama'a assalamu alaikum wa warahmatullahi barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A cikin wannan bidiyo zan nuna muku wani abu mai muhimmanci. Wato wannan dai bidiyo ba bayani ne akan yadda ku cike wani tallafi ko yadda ku yi wani abu ba. Wannan wani application ne ko ince website wanda na amfani da shi wajen sayan data kuma na jira ɗin sa. Hakan ne yasa an ce bari kawo domin kuma ku jarraba. Yanda tsarin yake shine suna sayar da data sannan kuma suna sayar da dukkanin wasu abubuwan da suka danganci harkokin data kamar irin su duba jarabawa, katin duba jarabawa, eh, biyan kuɗin bil na na wuta da sauransu so wannan application yana da matuƙar kyau kuma suna da farahi mai sauki yanda ku yi ku duba link din yana kasan wannan video description da kun danna zai kawo ku wannan waje da kuke gani wanda a nan sai ku yi register kamar yadda kuke ga za ku sa first name sai ku sa last name sai email sai phone number sannan sai ku zaɓi username da kuke so kuna login da shi sai ku sa misali sunan ku nan kuma wajen referral sai ku bar shi haka sannan sai ku ƙirƙiri password wanda ya haɗa suna ko namba a haɗe lambobi takwas sai ku danna daga nan sai ku danna register daga nan account zai creating daga nan sai ya kawo kai tsaye wajen da ku yi login wato inda za ku sa username da kuma password din ku domin ya bude muku ciki ku samu damar da za ku ga komai da komai a cikinsa komai da komai a sa ta yadda za ku da samu damar sayan komai so nan wurin shi ne ku sa username da kuka sa a wancan lokacin register sannan sai ku sa password misali kamar haka sai ku shigar bayan kun shigar sai ku danna login to daga nan za ku ga login yayin da zai buɗe muku cikin application ɗin kamar yadda kuke gani wannan shine cikin application din gashi ya buɗe idan kun buɗe haka za ku gan shi wannan application mai suna Amir Data ko ince website gashi nan nan shine wajen da aka yi gado domin ka sanya kuɗi nan gashi 00 babu kuɗi a ciki kenan idan za ka sa kuɗi ka yi copy wannan account number ne sai ka je yi searching money point sai ka sa kuɗi idan ka sa kuɗi ka ga kuɗin ka ya hau sannan kuma ka iya sayan data mai sauƙi wanda idan kun duba ga bangaren irin abubuwan da suke siyarwa kamar airtime ko data ko TV shop ko electricity ko data card da sauransu misali kana so ka siyi data zaka danna kai ne kamar haka bayan ka danna sai ka shiga wajen select network ka zaɓi network da kake so misali airtel sai ka zaɓa kamar haka sai ka zaɓi type na data da kake so cg misali sannan sai ka shiga wajen nan sai ka duba ka ga ga price ɗinsu nan idan kun duba 1 gig misali ga ta kun ga suna sayar da 1 gig a naira ɗari da casa'in da tara a mtn kenan sannan a airtel kenan idan kun duba mtn ita ma ga price ɗinta idan kuka shiga misali SME ita ma idan kun shiga za ku ga price ɗin nata sai ku zaɓa misali 1 gig ga ta nan ita ma ɗari biyu da arba'in da hudu suke sayar da ita wanda a wani wajen ya kai wajen da sittin wani wajen har da hamsin haka dai ake da wannan application gaskiya yana da kyau kuma suna da ɗan sauƙi ya kamata a ce kun yi ga kun yi downloading ɗinsa kuma kun bi link ɗinsa kun shiga domin ku jarraba ku ga irin yanayin yadda za ku yi amfani da shi kada a manta link ɗin yana ƙasa na video description sannan kuma za a iya shiga Google Play Store aje ayi downloading application ɗin kai tsaye Allah ba da sa'a na gode